Bismillah kamar da gani yau na sa hannu ga dokoki guda uku waɗanda majalisa ta kawo man na farko zan yi godiya ga ita majalisa akan wannan kokari da take yi a koyaushe ba da riba rana ganin cewa da wani abu wanda ya taso na gwamnati da wanda ke kawo ci gaban wannan jihar tamu ta zamfara to za su tashi ba dare ba rana su tabbatar da su yi dokar nan bisa ga tsari kamar da kuma dokar kasa ta tare da ina godiya ga majalisa akan wannan kokari da suka yi na jajircewa ganin cewa yana da wahala ka samu jihar da za ta kawo bil guda uku lokaci daya a sa hannu amma akan jagoranci na shi shugaban majalisa da sauran shugabanni na majalisa yau ga shi sun kawo wannan bins masu amfani wanda kuma al'umma za su amfana da su da waɗanda suke gajiyayyu da marasa galibu da kuma musakai da kuma ƙananan yara na kare su da mata yau duk gashi sun yi wannan sun kawo shi kuma bisa iyawa allah na sa hannu ina godiya ga malamanmu na jihar zamfara da sauran shugabanni wanda suka bada Ta tasu shawarwari kan wannan haɗe wannan dukkan na kariya na yara da mata domin kamar da aka sani zamfara ya ce ta shari'a musulunci mana da dokokinmu na sharia musulunci ba haka da aka kawo wannan shi yasa muka zama na ƙarshe ga yin shi sai da na tabbatar da cewa mun ba malamanmu domin su diba da kuma shari'a council da kuma ulama consultative council su diba su tabbatar da bai ci karo da ƙa'idoji na addinin musulunci ba alhamdulillah duk abin da muka yana babu inda ya ci karo da ƙa'idoji ko saba ma addinin musulunci ya ga ina godiya ga malamai ya zanta ina kuma kira ga ita uwar gida na da wannan bildin za su amfani da shi da kwamiti da cewa su yi kokari su samu kilin kwafi na wannan bil domin su diba kuma su yi aiki da shi kuma su tabbatar da su yi aikin da ya dace domin ci gaban wannan da kuma tafiyar da abin da bil da yankunsa ina godiya ga al'umma da suka bada